domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau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 wanda ya kawo matukar illa a yankin jihohin arewacin Najeriya. Sai kuma mu kawo zantawa kan rayuwar arewa a baya daga bakin marigayi Dr. Shatima Mustapha. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Ga marigayi Sheikh Abubakar Giro Argungu wanda ya rasu a makon jiya bayan fama da gajeruwar jinya a birnin Kebbi, jihar Kebbi, arewa maso yammacin Najeriya, kuma aka gabatar da jana'izarsa a garinsa Argungu. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan shi ne asalin abin da muka hararo cewa rashin ɗaukar irin wannan mataki na iya kawo sanadin rugujewar ƙasanmu ga baki ɗaya domin ko mutum ya zama babban mutum yana shaye-shaye ba a cin fa'idarsa. don haka ya samu kaga ya kamata mu haɗa ƙarfi da ƙarfe domin mu ɗauki wannan matsayar tafi ko maudo wanda za mu yi magana a kan shi illa shaye-shaye da kuma wayewa mutane da kai muna fata abin zai amfani ƙasanmu da duniya ga baki ɗaya insha Allah sauran sakonni za mu ci gaba da amfani da masallatai mu na juma'a da makarantun mu na matan aure da kasa kasin namu na yau da gobe wurin ilmantar da mutane don mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu yi maka kanmu aiki da ƙasarmu insha Allah duk bai guje wa tarbiyya ba in ka diba kana magana akan sauran kasashe ƙasa nawa ka gani waɗanda za su bar irin 'yan iska ga titi kamar yadda aka bar su a nan Najeriya don haka dole sai an yaƙi miyagun mutane da ake amfani da su kuma na in ka diba abin ya dan matsala da yawa domin da wuya ka samu manyan mutane Amerika Saudiya Germany ya zama na suna ɗaukan nauyin miyagun kwayoyi suna sai da kansu suna ba mabiya man wannan ya fi muni mu najeriya don haka akwai taɓarɓarewar tarbiyya wannan shine za mu iya ba muhimmanci ma bisa ga komai yanzu in allah ya da manyan ma ya kamata a gyara su kamar da kaji jawabai sun nuna manya a gyara saitin su su daina sponsoring ma'ana su daina ɗaukan nauyi matan aure kuma muna son mu gano wai me yasa suka shiga cikin wannan bala'i tunda ba su cikin fitintunu suna gida me ya kai su shiga cikin wannan yanayi don ka ga fyaɗe ya yi yawa kuma duk dalilin shaye-shaye ne za mu ɗauki mataki iri-iri don mu ga cewa mun shawo kan wannan matsala da ƙarfin Allah da kuma taimakon shin Allah yadda. An san cewa wannan lokaci ne da 'yan siyasa kan yi amfani da matasa wajen ba su kuɗi su sayi ƙwayoyi su tada hankalin al'umma. Daga mumbarin wa'azi da masallatai wani mataki za ku ɗauka don wayar da kan mutane. To wallahi Nasiru babban abin da muke tsoron ma bana me zai faru a cikin lokacin da za a yi wannan zaɓe wannan na cikin abin da ya samu ka yi gaggawa muka fara bude wannan kafa ta yaki da shaye-shaye amma farko abin da muke roƙo don Allah don Allah don girma Allah manyan mu na Najeriya don Allah waɗanda suke so su nemi al'umma su neme su ta hanyar mutunci don Allah magana a fito da kwaɗaɗe a ba su ta hanyar shaye-shaye don su zo su ta da fitina su kashe mutane a yi abin da bai kamata ba don Allah a bari muna kira gare su in kuma muka yi kira muka yi kira muka ga abin bai yi bayan da suka canza salo mu ma mu canza salo na yadda sako ai kowa na da hanya da Allah ya bashi amma yanzu dai muna kiran su don Allah kada su yi bana dai a samu zaben ya zama mai tsafta kuma a samu kwanciyar hankali a cikin ƙasa wannan shine kurin roƙon da za mu ci gaba da yi kafin mu ga abin in yayi amfani to shikenan abin da ma zai fi ɗaukar hankali shine duk lokacin da waɗannan 'yan siyasar ke kamfen sukan so su zo a wajen sarakunan gargajiya da malaman addini su ce a sa musu albarka eh. ah, shin in suka zo me kuke gaya musu da ya shafi wannan magana ta miyagun kwayo ga matasa to da ba abin da ya damuwa mu da muna roƙon su ne adalci da rikon amana amma yanzu ne muka fahimci ah, ya kamata a shigar da wannan cikin hudubar da za a yi masu ta lokacin da suke neman mu baya ga kamfen ko kuma don cin zaɓensu ko wani abu to wannan na cikin muhimmin abin da ya kamata kuma mun riga mun fara duk wanda ya samu dama ya zo wurinmu to za mu yi mai wasiya kuma wani lokaci ma in muka ga za ka zo hedikwatan mu tare da irin waɗannan mutane ba za mu baka dama ba don haka wannan za mu ƙarfafa mu taimaka mu wanda muka ga ya karbi kiran mu na yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi sai mu ƙara ƙarfafa ƙarfafa mutanen su bi shi su zaɓe shi inda mun ga kuma bai karbi kira ba to wannan kuma za mu nuna mutane cikin illolin da yake bai kamata ya zama shugaba na kirki ba Allah ya ji kan shaggiro argungu yanzu kuma ga zantawa kan yanayin rayuwar arewa a baya daga marigayi tsohon ministan noma da kuma tsaro kazalika har ma da cikin gida Dr. Shitima Mustapha wanda Allah ya yi wa rasuwa a watan Nuwambar bara a Abuja bayan fama da jinya. aka kuma yi masa jana'iza a jihar sa Borno. Alhamdulillah, assalamu alaikum. Da farko dole mutum ya nuna takaici akan abubuwan da suke faruwa. Abubuwa ne suna faruwa kuma kullum kana gani a ko dai ka yi haƙuri ka ce ba za ka yi magana ba tunda da abubuwan suna faruwa irin abin da tura suke ce systematically yau a nan gobe a nan jibi a can gata a can dole a fito a faɗi abin da ya kamata faɗa in ma za a kai kuka wurin hukuma ne da sauransu dole a yi magana kuma ka san wani lokaci ana cewa idan manya ba su fito sun faɗi ra'ayinsu ko kuma sun faɗi gaskiya ba sai ka ga marasa gaskiya ko kuma masifan sai ta ci gaba komin iliminka komin karatunka na sanin zafin cizo kai da kai karatun eh, zafin cizo ko ilimin zafin baka kai wanda ainihin yake bakin koran ba to shi yana bakin kora duka muna muna bakin kora ne saboda ka dole ya ihu dole ya tsawa saboda ma ya samu taimako so abin da ya sa kenan eh, nake ganin cewa dole ko da mutum kasan kwanakin bayan na cewa ni na tafi hutu ba na magana akan siyasa ko ma akan agirkaca ba na to amma yanzu hukuban da mutanen mu suke ciki dole a fito a yi magana a bayyana wa duniya cewa ga halin da ake ciki kuma muna, bukatun taimako kuma shine da kamar yadda nake faɗa wannan abu akwai abin tambaya abubuwan tambayoyi kala-kala a cikin shekarar shida, shata ya yi waka akwai wakan da yake cewa mu tashi mu farka 'yan arewa don bacci akin kawai ne to a cikin wannan wakan akwai inda yake cewa ina fata ba fulani da suke jin don zan yi waka a ciki akwai inda yake cewa ana son a taɓa mu yara amma ana tsoron manyan mutane a arewa kenan to yanzu a tambayan da za a ni zan yi kuma wannan tambaya hada ne kaina ciki ina manyan suke suna nan ko ba su nan in suna nan nokewa suka yi ina samarin suke sun shin samarina sun butul cewa manyan ne eh, to the extent cewa manyan su kansu sun ja bakin sun yi shuru ko menene ke faruwa to akwai ire-iren waɗannan abubuwa wanda yake mu a arewa abin nan fa ba na borno da yobe da adama kaɗai ba ne abubuwan nan fa kamar wuta ne ta tashi gobara tana cin ko wutan daji tana ci in ka ce kai ƙauyenka lafiya wutan ba zai taɓa ka akwai magana saboda haka wannan abu dole kamar da ke tambayoyin nan dole mu samu ma kanmu amsa domin ma kada mu zauna mu shantake har ruwan nan wutan nan ta zo ta ce mu so ne abubuwan nan da ya kamata jama'a su sani wannan abu ya dame mu kuma muna fata mutane za su tashi su taimaka a roƙi gwamnati a roƙi kowa da kowa saboda a samu sauƙi su waɗannan mutane waɗanda suke wannan kashe-kashen abin yana da ɗaure kai fi sabilillahi akwai ɗaure kai domin sai ka rasa ma meye manufa na kashe-kashe bayan Allah lokacin da Allah yake halitta mutanensa bayansa kai ba a shawarce ka ba ba a ce ko a halarci wane ko kara halarci wane ba a tambaye ka ba Allah ya kawo mutum duniya tun yana jariri ya zo ya zama ka zo ka kashe shi. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa a yau na wannan mako Makon gobe Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin. Ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sara kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.